a zuciyanka kuma kana ga Allah shi yana kallon ka zai barka haka idan ba a yi muku ba idan ba a yi miki ba to baki ba ne kai wayanda ma ba su yi ba ana musu balle ke da kika yi ko in ce mu da muka yi <coughs> Allah ne ya samu shirya idan kana gani kana bin yaran mutane kana yanda ka ga dama da su kana nan ka killace naka a gida to malam babban abokinka yana nan in ya zo gida yana bin yaniyanka idan baka sani ba malamin makarantar na bin yaniyanka kila idan kana gani kamar kana bin yaran mutane ka tsira sai dai aje a ɓata yaran mutane to naka ma fa ba a haka take ba ina so ka sani haka duk abin da ka yi wa mutum za a yi maka duk abin da kika yi wa matan mutum ki bi shi ki je gidan shi ki bi mijinta to ke ma tabbas za a bi naki kada ki ce wai shi ya zo da kanshi ki gudu me na bin mazan aure me na bin mazan aure ko da shi na san su suke ba da kuɗi na saurayi ba zai baki abin da shuga dadi ake kiransu sauranki mal gaye dai ba zai baki abin da shuga dadi ke ke baki ba shuga dadi shine wanda zai iya kirga miliyan uku ya baki a take haɗa ke da mota ya ce ki je shuga da duk abin da akwai shaidanci a ciki zaka ga ya fi riba muna yaudarar kanmu shi yana nan da matan shi a gida yana nan yana amfani da mu son duniya son abin duniya ina so in rike kaza ina son jakan 20,000 ina son rigan algazaru ina son wayan kaza ina son kaza i want to travel out i want to go to dubai I want to go to Canada, I want to go to Paris, duka shi ya ja mana haka. Kana bin wanda ya isa ya zama babanka, kana baby baby. Mu ji tsoron Allah, don Allah mu ji tsoron Allah. Duk abin da ka yi za a yi maka shi ne abin da ina so sani. Duk abin da ka yi, ko mai kyau ko mara kyau, za ka girbe shi. Allah ya sa ranar girbi muna girba muna murmushi. Amin. Barkanmu da warhaka. haka.